بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله قال فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الرجل الذي فما هذا الذي رأيت قال قال لي أما إنا سنكبرك نعم. أما إنا سنكبرك أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلج رأسه بالحجر فإنه رجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى كفاه وأيناه إلى كفاه ومن كراه وأيناه إلى كفاه فإنه الرجل يبدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق وأما الرجال والنساء الغراة الذين في بناء مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني وأما الرجل الذي يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا وأما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يخشها فإنه مالك خازن جهنم وأما الرجل الطويل الذي رأيت في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة وفي رواية البركاني ولد على الفطرة قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله والأولاد المشركين وأولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين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 barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin GRA a nan cikin garin Katsina a wannan majalisi kun ce a wannan yammaci na ranar talata da laraba yau 22 ga watan jumada sani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1435 wanda kuma yake daidai da 22 ga watan hudu miladiya ta 2014 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an addawa shafi na al-imam ibn qayyim al-jawziya rahimahullah wanda wannan shine majalisun mu ko darasin mu na 47 a jerin gwanan majalisan mu kuma wannan shine na 223 gabanin mu shiga karatu akwai kaɗan daga cikin tambayoyi da za mu ansa akwai wanda yana cewa salamu alaikum wa rahmatullah ya ce shi ya halatta namiji ya koyi ɗinkin mata domin ya rike shi a matsayin sana'a sai ya ce saboda yanayin ɗinkinsu a yau kasancewarsa matsatse da kuma yanayin yadda za a auna ita mai bukatar ɗinki ɗin da irin wanda take so to shi ita sana'a dinki ba ba haramun bace a karan kanta sai dai idan mutum ya so yayi abin da yake haramun din a cikin ta kamar kowace irin sana'a da Allah ta'ala ya halatta wa mutum yayi domin ya nemi abinci saboda ka dan kasancewar ya dinka kayan mata ba shine haramun din ba sai dai idan zai dinka kayan da yake haramun mace ta shi wato shigar da yake haramun mace ta yi irin ta, kamar yanda yanzu yake cewa matsattsun kaya ya kasance sana'arta shine ɗinka wa 'yan mata irin waɗannan kaya matsatsu za su rika sawa suna fita da shi suna fita da shi cikin jama'a wanda sanin kowa ne cewa wannan ya saba wa koyarwa ta addinin musulunci idan irin wannan eh, zai rika yi to kaga wannan shi ne zai haramta sana'ar ba wai don ita sana'ar tana haramun a karan kanta ba amma zai kiyaye ya kasance yana yin abin da yake daidai wacce duk za ta zo ya dube ta ya ga cewa budurwa ce za ta yi shiga ta ce mata dinki matsatse wanda ya kula cewa ko kuma ya mata dinki wanda yake shara-shara ko ma wani irin dinki dai wanda ya sabawa a shari'a ta addinin musulunci to anan sai ya ce ba zai yi ba ba sana'arsa ba ce irin wannan don zai kiyaye wannan babu abin da zai hana ya yi dinkin mata ba wai hanawa aka yi ba wajen aunawan ma ba lalle ne ya auna ba yawanci wani lokaci matan sukan kawo rigunan da suke so a ɗauki kiyasinsu sun haka ba wai sharaɗi ba ne ta ya auna mace da haka sai ya guji abin da ke haramun ɗin yana tambaya ne ke cewa assalamu alaikum wani kasuwanci nake yi idan mutum yana da buƙatar wani abu kuma bai da kuɗi ya halatta mu sayo mashi mu ɗora masa riba a kai in ya tashi ya biya sannan ya ce na biyu kuma ya halarta mutum ya kawo wasu kuɗi a cika a sai masa abin da yake so kuma a fidda ribar ga abin da aka cika mishi to dangane da tambayar farko game da tambayar farko idan mutum yana son wani abu ka sayo ka sayar mishi wannan ba laifi ba ne ka sayo ka sayar mishi a bashi in ga ka sayar masa to ganin daman ka ne ka dora masa riba ka bashi ka sayar masa yadda ka saya in ka ga dama ma ka sayar masa kasa da yadda ka saya wannan duk a ah, zaɓin ka ne duk wanda kai yi ba haramta maka ba matuƙar ne da kudinka ka je ka sayo to kana da dama ka ci ribar abin da ka saya haka in ba ya da abu ya zo ce yana so ka ce to shikenan zan sayo in sayar maka bashi ka je ka sayo ka sayar masa wannan babu komai idan ka ci riba akan wannan amma lamba ta biyu cewa ya kawo wani sa ka cika kuma ka sayo kuma ka ci riba akai wannan bai kamata ba wannan wata hanya ce ta riba wato kamar karanta masa wani kuɗi ne kuma ka karɓi riba a kansu amma ta hanyar wayo maimakon ka ce ga ci rance ka je ka saya da sauran kuɗin rabin kuɗin ba naka bane nashi ne to dan menene zaka nemi wata riba akan abin da ba kai kaɗai ka mallake shi ba so kana iya bashi rance a irin wannan yanayi ko kuma ka saya da ka gaba ɗaya tabbata cewa ka ne in ya so ka sayar masa bashi in ya ga dama a nan take ya ɗauko rabin kuɗin ya baka wannan ba ko ba wani abu ne a nan take in yana da rabin kuɗin ya ce to gashi rabin kuɗin rabin kuɗin abin da na saya sauran kuma in na samu in cika maka amma ya zo yana son bashi kai kuma ka ce to sai dai in cika maka in ka daga baya in ka tashi biya ka ka ƙara ka ƙara wani abu akan abin da ka bashi to wannan riba ce sai wannan shi kuma tambaya yake yake ce ya halatta mutane uku su kama haja wato kamar su amshi mashin ko mota daga wajen mai bayarwa a kan tsari sai na ɗaya ya ƙara naira ɗari na biyu shi ma ya ƙara ɗari na uku shi ma haka alhalin dukansu ba su bayar da kuɗi ba idan na ukun ya sayar sai ya ɗauki ribarsa ya ba wa na biyun shi ma ya ɗauki ribarsa sai ya miƙa wa na ɗayan shi ma ya ɗauki tashi ribar sannan ya miƙa ma wanda ya ba su wato mai kayan wanda ya ba su a kan tsari to shi da yake tabbashin wannan wannan ciniki ya halatta to a shar'ance abinda za ka sayar shine abinda ka saya ka saya ka biya ko ka saya bashi inda har ka saya ka yi ciniki ka saya to kana da haƙƙin ka ciri basa الضمان والخراج بالضمان لا تبع ما لا Tamlik. النبي yana kakka sayar da abinda baka mallake shi ba ko kuma ka ci ribar abinda baka da zaman dinsa wato in baka da hasararsa wanda inda zai samu wata matsala kai ba kai kai hasara ba to wannan ribar ma da za a samu akan abin nan akan wannan abu ba taka bace da shari'a in ka mallaki abu ta hanyar saye ka saya ya zama mulkin ka sawa'un ka biya mai abun kudin sa ko baka biya ba wannan wata matsala ce daban amma inda har an ma yi ciniki yace ya sayar maka ya zama naka to wannan kana dama ka sayar ma wani kai ma an kaga dama ka iya sayarwa hannu hannu a kudi hannu in ka ga dama ka sayar bashi wannan dai zaɓin ka ne ka iya sayarwa wani kai ma gashi ka bashi a bashi shi ma kuma kamar ka ne shi ma yana da wannan damar in za ku kai ku dari, a haka kai dai ka san cewa wancan na farko yana binka kuɗi kuma in abin nan an sayar da shi ba a sayar da shi ba an sace shi ne ko mai ya same shi ne kai dai za ka biya shi kai ma kuma ka sayarwa na biyu kasan cewa kayan ka yana gunsa ya sayar bai sayar ba ya ci riba bai ci riba ba kai dai zai biya ka wannan babu komai amma in ɗauko kayan aka yi a matsayin har yanzu bai zama ciniki ba kai na farko ba naka ba ne, na biyu ba nashi ne, na uku ba nashi ne, to babu wata riba da za ku ci a kai. saboda haka ya danganta yadda abin kuka kulla shi idan mai ba da tarin nan ya ce wa na farko gashi na baka tari na sayar maka kaza ya ce na saya shi kenan ciniki ya kulle ya zama nashi kuma yana da dama in ma ya ga dama ya je ya yi kyauta da shi nashi ne ba ba shi na wannan na farko ba zai hana ba yanzu nashi ne in ya ga dama ya karyar ya sayar kasa ma da yadda na farkon ya sayar masa wannan duk shi ta shafa saboda sun riga sun yi ciniki in ya ce shi ma zai bayar ma zai sayar ma da wani bashi shi ma kayansa ne zai iya yi in ya sayar wa na biyu shi ma na biyun yana iya haka har zuwa iya inda za su suke matukar dai ciniki ne ake yi na farko da na biyu ciniki suka yi na biyu da na uku ciniki suka yi wannan babu komai amma in kawai daukan kayan aka yi ta yadda inda za a sace kayan kowa zai ce ba ruwansa ko kayan zai samu matsala kowa zai ce ba ruwansa to kaga bai kamata a ce sun ci wannan ribar ba so ya danganta da yadda su suka yi abin idan ka ce ta ciniki ka sayar mata ya karba akan ya saya amma a bashi ya saya to nashi ne shi ma yana da damar ya ba wani bashi wannan ba shari'a ba za ta hana wannan ba idan mutum ya yi satar amsa ya ci jarabawa har ya nemi aiki da wannan result din to yaya eh, matsayin albashin da yake karba yana ci to idan ya sata ansa ya ci jarabawa ya nuna bai san abin ba in za a bashi aiki a matsayin mai misali a dauke shi malamin makaranta ya yi sata ansa ya ci arabic alhali shi bai iya larabcin ba da sata ansa ya ci ya ji aka dauke shi a matsayin malamin arabiya kana da zai koyar da arabiyar so kaga haramun zai ci saboda abin da yake rike da shi ko abin da ya amfani da shi har aka ɗauke shi shaidar zurci shaida ce ta zur ba shaidar gaskiya ba ce ta ƙarya ce to kaga abin da zai biyo baya ko abin da za a gina akan kan wannan shaida shi ma ƙarya ce shi ma batil ne ɓarna ce amma idan misali ya san abin tsautsayi dai ta sa ya yi sata hansa amma ya san abu in ya zo aka ba shi koyarwa ya iya abin da aka ce koyar in arabic din ne ya iya nahu ya iya balaga ya iya sarhu kwararre ne amma kuma dai ya yi sata ansa a baya to kaga aka ba shi koyar da nahu ko balaga ko arudi ko waye ne yana koyarwa yadda kowa ya kamata ya koyar wanda ya iya ma'amur sau da aka biya shi akan wannan ya ci halal saboda ya koyar da abin da aka abin nan sauraka ya danganta da ita waccan sata ansa laifinta yana nan daban laifin sata ansa yana nan daban wannan kuma koyar wanda ya yi an biya shi ne akan abin da ya koyar wannan shi kuma daban ba galibi wanda za ka ga ya yi sata ansa da wuya ne kuma ka same shi ya sa abin da yake yi wanda ya ce ina son ƙarin bayani dangane da hadisin da ya ce fitina za ta fito daga gabas da kuma hadisin da yake cewa fitina za ta fito daga najid kuma a nan kahon shaidan zai fito to malam wace ce a wato wace najid ake nufi sannan kuma wane ne wannan kahon shaidan ɗin saboda wasu suna danganta hakan ga sheik muhammad ibn abdulwahab to wannan aikin yan bida'a ne domin su su kushe wa da'awar sunna da'awa ta tauhidi domin su bata mata suna sai su ɗauko hadisi da yayi magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna gabas yace min hahuna takhruju alfitan wa yakhruju qarnu shaytan sai su ce najid din da ake magana ko gabas ɗin da ake magana ana nufin najid shi kuma muhammad ibn abdulwahab a najid aka haife shi don haka shine fitina shine shine kahon shedan din saboda haka abin da yazo da shi sharri ne fitina ce yan bid'a sun yi ta wannan ta rubuta wannan a littattafan su yayin da shi muhammad ibn abdulwahab din ya bayyana suka ce shi ake nufi da hadisi tare da cewa wannan hadisi tun kafin muhammad ibn abdulwahab ya bayyana malamai sun yi sharhin sa sun faɗi manufar hadisin da abin da yake nufi da haka wasu sabuwar ma'ana ce su yanzu suka kirkiro ta domin su yaƙi awar sunna amma dai hadisin ai yana nan gabanin bayyanar muhammad ibn abdul wahab sai a ƙarni na goma sha ɗaya bayyana wato bayan wajen shekara dubu da da da wannan hadis da da faɗar hadisin to kafin wannan lokaci malamai ba su sharhinsa malamai sun sharhinsa me suka ce duk malaman da suka yi wannan sharhin wannan hadisi suna magana sun ce ana magana ne akan iraq saboda wasu ruwayoyi sun zo sun nassanta iraq akwai ruwayar ibn umar a cikin al-mu'jamul kabir na tabarani akwai a cikin littafin musnad al-imam ahmad ruwayar abdullahi ibn umar akwai hadisi a cikin sayyid muslim hadisin salim daga babansa abdullah daga annabi sallallahu alaihi wa sallama inda yake cewa ya ahlal iraq ma as'alakum 'anil kabira ma as'alakum 'anis saghira wa arkabakum lil kabira yake cewa ya ku mutanen iraq kuna kun fiye tambaya akan yan kananan abubuwa amma kuma ga ku da yin manya-manyan laifuffuka wato za ku rika manyan laifuka amma kun zo ba ku tambaye laifuka manya da kuke yi ba sai dai ku tambaye wasu abu kanana ce na ji babana abdullahi ibn umar yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hahuna takhrujul fitan inna hahuna takhrujul fitan wa tahijul takhrujul fitan wal zalazil wa minha yakhruj qarnu shaytan yace na ji babana yana cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama babansa abdullahi ibn umar ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna gabas sai yana magana da mutanen Iran ya ce na ji daman babana ya ce Annabi sallallahu alaihi ya ce daga nan ne daga nan ne fitintunu za su rika fitowa rigingimu za su rika bayyana kaga Salim ibn Abdullahi da Umar yana gaya wa mutanen Iraki domin ya nuna musu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yi magana cewa ku za ku rika fito da wasu fitintunu wanda mutane ba san su ba shi yasa a cikin mu'jamul kabir lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a Allahumma barik fi fi fi fi muddina fi yamanina wa fi madinatina wa fi shamina sai wasu ta ce wa fi iraqina ya rasulullah sai yace min ha huna takhruju yakhruju qarnu shaytan waya cikin musnad imam ahmad yana cikin littafin al-mu'jamul kabir na tabarani saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam a ruwayu da yawa ya bayyana a yan shi'a cewa suka yi ma a wannan karnar shaitan ko kuma wannan mabudar fitinar aisha ake nufi yan shi'a su aisha suka don wannan shi da ɗabi'ar ɗan bida'a saboda a ruwayar a wasu ruwayoyin ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito daga gidan aisha sai ya nuna wajejen gidan فأشار نحو مسكن عائشة فأشار مسكن عائشة فقال منها هنا يخرج قرن الشيطان سيسكا جدا عائشة أكي نفي سولاك إتشي قرن الشيطان إتشي قهون الشيطان إتشي فتنة Ko شيء mai استمر ربنا كوانا ملتاف أن سمعت ديت أمين دي ربو تاكينا so yan bida sun jima suna daukan hadisin su dora shi kan wasu mutanen kirki amma malamai da suka yi sharhin hadisin kamar irin al-khattabi a cikin littafin ma'alimus sunan kamar ibnu hajar cikin fathul bari kamar al-qasallani a cikin littafin sa irshadus sari sauran malamai da dama da suka yi sharhin hadisin duk sun yi nassi akan cewa iraki ake magana kuma ga wanda ya karanta tarihi zai kula cewa dalibin fitintunin da suka yi ta bayyana a musulunci duk mabugarsu daga iraki ne kuma har yanzu za ka ga cewa iraki cike take da fitintunin maɓuɓɓugarsu daga iraki ne wanda ya kashe sayid na umar abu lo'alu'atul majusi daga ina daga kofa yake kofa cikin ina take a iraki waɗanda suka kashe sayid na usman daga ina fitinar su ta fara ta fara ne daga kofa da basra kofa da basra ina suke a iraki suke ta fantsama har zuwa masar wanda daga ƙarshe ta bayu zuwa ga kashe sayid na usman uh, sayid na ali yaƙinsa da mu'awiyar mutanen shaba ina aka yi shi a iraki siffin a iraki aka yi ta mawuƙayatul jamal a iraki aka yi ta tsakanin rundunar aisha da kuma rundunar sayidina a iraki aka yi ta sannan za mu ga khawarij mawuƙayatul nahrawan da sayidina ali da sojojinsa da na khawarij a ina aka yi nahrawan a iraki to haka nan za ka bi tarihi haka za ka yi ta samu a iraki fitintunu suka yi ta bayyana suka yi ta fita suka yi ta fita kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata kuma wannan ba yana nufin alheri ba zai fito ba dan ya ce daga can ne fitina za ta fito ba yana nufin cewa duk wani abin da ya fito daga nan fitina bane a'a ai an yi manya manyan malamai su Imam Ahmad su Abu Hanifa yanzu ka ce Abu Abu Hanifa da Imam Ahmad fitina ne daga iraki suke sanan bagdaza ne haka an yi manya-manyan malamai jima-jima don wancan lokacin bagada da ma zama hadaratul il da wuya ka karanta tarihin wani malami da ya yi fice ka ji cewa a yawace yawacen neman iliminsa bai shiga ba bai shiga iraki ba zalibi malaman da suka yi fice sai da suka je iraki to kaga fadar cewa fitina za ta fito a can ba wai shi yake nuna cewa babu alheri ba ana dai bayanin cewa fitinar za ta samu daga can ko da ko alherin yana da yawa ba haka wannan shine abin da ake nufi malamai sun yi maganganu akan wannan sun kuma yi raddi ga yan bid'a akan wannan eh, mutum ya duba akwai littafin siyanatul insan an waswasati sheikh dahlan na muhammad bashir sahtawani yayi yayi yayi magana akan wannan eh, abin nan da'awul munawi'in na na dr abdul abdullatif shi baya magana akan wannan akwai littafi ma da wani wanda ake kira wani mutumin pakistan ne ya rasu da jimawa ya yi littafi kan sharhin wannan hadisi sunan shi akmalul bayan fi sharhin hadisi na karnin shaitan inda ya kawo maganganun malamai da suka yi a baya malamai na Allah da fassarar da suka yi da bayanin da suka yi kalmar najis tana nufin buri mai tudu sabanin algawar algawar guri mai kori kuma ita najid wato iraki jihar iraq ga mutanen madina a gabas take wanda zai nuna jihar ko bangaren da iraki take in a madina yake to gabas zai nuna gabas zai nuna shine adam sallallahu alaihi wasallam nuna gabas yasa a wasu hadisin yazo yana cewa fa ashara nahwa al-mashriq ya nuna gabas a wancan lokacin ma babu kalmar najid da ake fada wa gabashin kasar saudiya a wancan lokacin ba a gaya mata ma da wannan sunan amma za mu ga a cikin hadisan sahabai sun ce wafi najidina a wancan lokacin kuma ita shi wannan yankin da aka haifi muhammad ibn abdullahi ba a kiran shi najid inda aka kira najid shine najidul iraq haka wannan shine duk bayanan da malamai suka yi hatta masu masu littafin kamus wanda suke yin qamus na larabci kamar lisanul arab lisanul arab na ibn manzur shi ma haka haka ya fassara najd din cewa najdul iraq najdul iraq domin najd yana nufin guri wanda yake murtafi wanda yake da tudu sannan wannan gurin wannan iraki a gabashin gabashin madina take wanda yake madina in zai nuna iraq to gabas zai nuna ina ga mu dakata haka nan domin samun samu mu karatu malam yace ya ci gaba da kawo mana hadisi hadisi na na mafarkin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi da abubuwan da Allah ta'ala ya nuna masa a cikin wannan mafarkin na mutane daban-daban da ake yi musu azaba da irin nau'in azabar da ake musu hadisin samura ibn jundub yake cikin sayar bukhari a wancan darasin mun ji irin abubuwan da Allah ta'ala ya nuna wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama a wannan tafiya wanda ya yi ta cikin dare a mafarki na mutane iri-iri da ake musu azaba mutum na farko da suka fara iskewa wani ne a kishingide da wani a tsaye a kansa da dutse yana ta rotsa masa dutsen na a kansa duk sanda ya rotsa masa kan dutsen ya gangara ya tafi kafin ya ɗauko dutsen kan ya koma ya liƙe ya koma garau yadda yake sane dawo ya sake rotsa masa haka yake ta yi annabi ya yi tambaya mala'ikun da suke tare da shi suka ce ya haƙuri a daidai zuwa lokacin ba shi ansa bai yi ba aka tafi suka ga wani shi kuma a gide wani tsaye a kansa da karfe wato yana rike da kugiya ta karfe ya sa masa a bakinsa ya ainihin farka masa kumacinsa har kunne ya sa a hancinsa ya farka masa har kunne har ƙiya sannan ya sa idansa ya farka masa har ƙiya shi ma ya tambaya wannan fa wato in ya yi dama kafin ya koma hagu nan ma ya yi kafin ya gama da hagu dama ta yi lafiya ta koma yadda take ta liƙe sannan ya dawo daman haka yake ta yi masa shi ma annabi ya tambaya mala'iku suka ce dai dan ya hakuri a je zuwa ya je ya samu wasu mata da maza tsirara a cikin wani abu mai kamar tanderu ƙasa ana ta rura wuta ana ta musu azaba suna ta kururuwa suna ihu annabi ya tambaya su wane ne aka ce ya yi haƙuri a je zuwa aka je aka nuna masa wani nahar ahmar mithlud dam wata ƙorama jajawur kamar jini a ciki kuma ga wani yana ninkaya idan ya yi ninkaya ya zo bakin gabar wannan ƙorama a wurin kuma akwai wani tsaye da duwar wasu sai ya buɗe bakinsa sai wannan ya jefa wani dutse a cikin bakin sai ya juya ya koma cikin wannan jar korama yana ninkaya sannan ya kuma dawowa ya kuma wangala bakinsa shi kuma ya sake jefa masa wannan dutsen haka suke ta yi annabi ya tambaya a gaya masa waye wannan mala'iku suka ce mu daije zuwa lokaci bai ba suka zo suka ga wani mutum mara kyan gani mai munin gaske yana zaune yana rura wuta annabi ya ce da su waye wannan suka ce in tsalik in tsalik kai dai mu je kawai suka zo wata abin nan wani dausayi wanda yake cike da itatuwa koraye ga furanni nan kala-kala sannan ga wani mutum tsaye dogo annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wasu yara da dama a gabansa ya tambaya wannan kuma wane ne su kuma waɗannan su wane ne mala'iku suka ce da shi in tsalik in tsalik kai dai mu je suka je ga wata gona wacce ke cike da itatuwa a nan aka ce da shi ya taka ya shiga wani birni birnin da aka gina shi da zinari wato tubali na zinari da azurfa ya zo kofar birnin suka nemi a buɗe aka buɗe musu suka shiga sai suka ga wasu mutane rabin su da kyau kyan ya isa sannan kuma rabinsu da muni munin ya kai matuka sai aka ce da su su je su fada wata korama da aka nuna musu suka je suka fada sai ga su sun dawo wannan munin da suke da shi ya tafi sai ya tambaya kuma waɗannan fa sai aka ce da shi wannan da wancan gidan da kake hangowa gidanka ne a aljanna ya nemi ya shiga aka ce ba yanzu ba sai bayan ka mutu amma al'an fala wa anta dakhiluhu yanzu dai ba ka shiga ba amma dai nan gaba ka shiga to shine karshe yake cewa kuntu ma fa inni ra'aytu mundu laylata ajaba sai yake ce musu ni a daren nan fa na ita ganin abubuwan masu ban mamaki fa ma hadha alladhi ra'aytu menene wannan abin da na gani qala ama inna sanukhbiruka kace to zamu ga ya maka ko menene wato bayan an tattara tambayoyin yanzu a bashi ansa filla filla daki daki أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر أما متن نفرقه وأنك إسكي أنا فانقط كنسا لدوسي فإنه الرجل الذي يأخذ القرآن فيرفضه فيرفضه شيني متمن دا يكي كرنتر القرآن أما يوازيد شي وينام عن الصلاة المكتوبة يبتشي ما تارد يا يسلف فرلا بقى ya yi bacci ya bar sallar farilla wato wannan shi ne mutum na farko da ka gani din nan ana ta rotsa kansa wani wani a tsaye a kansa da dutse ƙato yana buga masa kai yana rotsa masa kai ya tafi dutsen ya gangara kafin ya je ya ɗauko dutsen ya dawo kan ya koma ya ture yadda yake sannan ya dawo ya kuma wato rotsa masa kai Shine aka ce to wannan mutumin da Allah ta'ala ya bashi ilimin alƙur'ani ne amma kuma yana wasarere da shi baya aiki da abin da ya kunsa wannan fayar fiduhu shi ne ya bar karanta shi ya bar ainihin ilimin da yake cikinsa ya rika watsi da wajabcin da Allah ta'ala ya yi bayani a cikinsa wato ya daina aiki da alkur'ani shi ya sa a wata ruwa ya ce fa ya namu an salatin laili ولا يعمل أما فهو رجل علمه القرآن فينام عن صلاة الليل ولا يعمل به بالنهار شيء متمن ده الله تعالى زي باشا القرآن يسند شيء القرآن amma ya rika yin bacci ba tare da ya yi sallar dare ba sallar dare anan ita ce wannan ruwaya ta fassara waya namu anis salatul maktuba ba wa qiyamul layli ba inda qiyamul layli ake nufi sai ya zama na kenan duk wani wanda yake da hadda alqur'ani wajibi sai yayi kiyamul layli wanda kuma wannan babu wanda ya taba faɗa cikin malamai cewa duk mai haddar alqur'ani sai wajibi ne akan sai kiyamul layli kiyamul layli sunna ce daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ake faɗaitarwa a yi amma ba wajibi bace ba ta cikin wajibai don haka da ka ɗauki faya namu anin salatin layli a matsayin kiyamul layli to da sai zama wajibi tunda in har za a yi mutum azaba a kan ya bar abu to ya nuna abin wajibi ne haka wannan ruwaya ta fassara waccan ruwayar Dukkaninsu suna cikin sahih bukhari Dukkaninsu akwai ruwayar jarir akwai ruwayar abu hazim Dukkaninsu suna fassara juna to ana annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana bashi alqur'ani wato yana ya karanci alqur'ani amma kuma yana watsi da shi waya namu an salati almaktuba to shi ne wannan wasu sai suka fahimci kamar ana nufin mutumin da ya haddace ƙur'ani ya manta shi ake kwankwatsa kansa wannan kuskuren fahimta ne hadisin ma a ciki ya bayyana mai ake nufi sannan aka bayyana cewa aiki da alƙur'ani ne baya yi wala ya amalu bihi bin nahar baya aiki da shi amma dangane da mantuwa wannan babu wani wanda yake karanta alƙur'ani baya mantawa hatta annabi sallallahu alaihi wasallam da aka saukarwa alƙur'anin Allah cewa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah za mu karantar da kai ba za ka manta ba sai abinda Allah ya ga dama shi sa wani lokuta yakan ce Allahu fulan ko rahimallahu abdan zakkarani ayata kaza kunti kuntu unsituha Allah ya ji kanwa ne ya tunatar da ni wata aya da an mantar da ni ita to kaga in ka ce ruwan da karanta aya ya manta ana masa azaba ko kuma karanta aya a manta babban zunubi ne to kaga babu iya za ka yi da irin wannan a ce annabi sallallahu alaihi ya ce wani ya tana min wata ayar da aka mantar da ni akwai sanda yayi sallah a cikin sallah din wajen karanta wata aya sai ta rikirkice sai ba wanda ya buɗa mata daga baya sai yake tambaya cewa a cikin ku babu ubay ibn ya baka tana min ba saboda haka ba wannan ake nufi ba shi yasa malamai suka yi bayani akwai hadisai da suka zo rubaku wanda ba su inganta ba hadisai ne masu rauni kwarai da gaske wasu maru gara gurbi ne na ƙarya wanda suke bayanin azabar da ake yi wa mutumin da ya haddace Qur'ani ya manta babu shakka ana buƙatar mutumin da Allah ya ta'ala ya bashi hadda alƙur'ani ya tsaya kula da ita ta hanyar ya rika bita ta hanyar ya rika ainihin tilawata kai yadda ta zube annabi ya kwadaitar akan haka yace تعاهدوا هذا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في أكلها وكل ده وأن القرآن ينا ثور كبتي وصمد راقومين ذا أساء دبيبي sa raƙumi ba daidai ba a da baibayi yanzu nan sai ya kubuce sai dai a kan shi can gefe yana kiwo to ƙur'ani ya fi saurin kubucewa idan ba a kula da shi ba haka annabi ya kwadaitar a kan cewa a kula da hadda amma babu wani hadisi sahihi da ya maganar cewa idan an manta wasu ayoyi ko an manta wasu surori za a rika kwankwasa kan mutum wannan yana magana ne akan akan wanda Allah ta'ala ya bashi karatun Qur'ani amma baya aiki da shi hatta ma farilla ta sallah sai daga cikin rukunan musulunci yana wasa da shi to shi ne wanda ake masa wannan azabar an keɓance azabarsa da fasa kansa saboda anan ilimin yake anan ne matattara ilimin tutun da ya yi sakaci da wata ni'imar da Allah ya masa a gurin bai ɗauke ta a bakin komai ya aiki da ita ba shi ne da aka keɓance gurin da azaba ake yi wa gurin azaba domin a nan ne aka samu sakacin wa amma rajulun ladi a taita alaihi yusharsharu shidquhu ila kafahu; wa min ila kafahu; wa ainihu ila kafahu; fa innahu ar-rajulu alladhi yaghdu min baytihi fa yakdhibu al-kidbata tablughu afaq ya ce amma mutumin da aka da ka zo ka iski ana ainihin tsaga masa wato ana tsaga masa kumatunsa har zuwa ƙeyarsa da hancinsa har zuwa ƙeyarsa idansa har zuwa ƙeyarsa ya ce fa'innahu rajulu ya domin baiti shi ne mutumin da da sassafa zai fita daga gida fa ya fi alkizba tablugul afaq ya sharara wata ƙarya da za ta gama duniya wato ƙarya zai fita da sassafe amma sana'arsa shi ne zai je wata ƙarya duk ta cika duniya kaga wannan hadisin ya fi fitowa yanzu fili ƙarara musamman da aka samu hanyoyin sadarwa ɗin nan yanzu nan wani sai ya maka ƙarya a cikin facebook kuma ta gama duniya da ko ina ya je kuma ƙarya ce kaga ta tashi hankulin mutane kawai a jefa a ce ana fitina agu kaza kuma ƙarya ne ko a ce wani ya mutu wani ya mutu haka kwanaki aka ta yada wai huzaifi ya mutu huzaifi ya mutu kuma huzaifi yana da yana sallata amma amma ce ya mutu kuma duk a facebook ne shi yasa wanda zai dauki labarin facebook da yada gaskiya yana cikin garari labarin facebook ba abin abin nan bane abinda ka tabbatar saboda kana da wani sos mai karfi shi kenan amma don kawai ka gan shi a facebook to wanda zai rika irin wannan ƙaryar shi ne fa wanda ake masa wannan azaba ƙaryar da za ta gama duniya a wancan lokacin malamai sukan yi misali da mutumin da zai zo ya yi wa annaba ƙarya babu shakka yi wa annaba ƙarya ba ƙaramin abu bane to wanda zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ya faɗi abin da bai yi faɗa bai ce ya faɗa ko ya faɗi wani aikin da bai aikata bai ce ya aikata ƙarshe mutane za su yi ta yada abin a matsayin addini kowa ya je garinsu ya je ƙauyensu ya shiga jama'arsa zai yada wannan abin yanzu nan sai kaga ƙaryar ta yi yawo ta shiga ko ina da ina to kaga wannan ma abin da ƙarya ce wacce take take gama duniya dandanan in wata ƙarya ce watakila da ta shafi gidansu ta shafe shi ta shafi watakila ba lalle ta yawo haka ba amma ƙarya da ta shafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda za a je ba a samu biyansa ba to ko aka ɗauki wannan maganar to babu shakka yanzu nan sai ta ta yaduwa shi yasa za a ga wata ƙarya da aka yi shekara da shekaru wata ta yi shekara dubu amma har yanzu ana yaɗa ta har yanzu yanzu hadisai mawdu'a ɗin da muke da muke faɗa mu ce hadisi ne na ƙarya wani ya shekara dubu da kirkira wani ya fi haka ma wani tun karni na uku aka kirkire shi amma har gobe wasu suna nan suna aiki da shi kaga wannan ƙarya ce wasu ke tablugul a ko ina da ina za ta shiga to haka nan 'yan jarida wannan ba ƙaramin wato jan kunne ba ne ga mutumin da yake aikin jarida sawa'un aikin jarida a gidan talabijin yake yin sa ko a gidan rediyo yake yin sa ko ko jarida ta rubuce ya san cewa abin da zai faɗa ya tabbatar da cewa abin da zai faɗa gaskiya ne yayi iya bakin yin sa ko za a samu kuskure ya zama da babu ganganci a ciki amma in ya sharara ƙarya yana sane ta shiga gama ta gama gari to ya fa shiga cikin wannan narkon ka duba azaba ce ba kankanuwa ba a sa ƙungiya a cikin bakin mutum a farɗe masa bakinsa har ƙiya a farɗe masa hancinsa har ƙiya a farɗe masa idansa har ƙiya malamai suka ce an haɗa baki da ido da hanci saboda duk suna taimakawa wajen ƙaryar suna taimaka masa wajen ƙaryar saboda haka gaba ɗaya aka haɗa su aka yi musu kuɗin goro wajen azaba haka wannan ba ƙaramin jan kunne ba ne ga dukkan wani ma'aikacin jarida yanzu da yake harkar intanet ɗin nan ta fito kowa ma ɗan jarida ne kowa ma ɗan jarida ne yanzu nan karatun nan da muke wani yana na ya harba shi a facebook eh da haka kaga ya bawa ya ba da labari wani yana ƙasar saudiya wani yana china ma yanzu nan ya samu labari haka yanzu aikin jarida bai takaita akan wasu mutane kaɗan ba kusan kowa ma yanzu ɗan jarida ne yanzu kuma jaridan ma a nuna maka da hoto da da motsi da sauti ka ga hoton kuma hoton mai motsi sannan a nuna maka sauti shi yasa yanzu abin baya koyuwa da yadda aka so a koye wasu abubuwa ma ba su koyi ba saboda da can dan yan jarida yan kaɗan ne su ma da da wasu na'urori manya-manya suna fama da su niki-niki wani gurin ba ta iya shiga ba amma yanzu da kan wayar mutum zai zai latsa zai ga wani ya latso ya dauke ya hasko ni yana zaune da littafinsa amma yana <laughs> saboda haka 'yan jarida wannan ba karamin wato jan kunne ba ne da tsawatarwa sannan ya ce wa amma rijal wa nisa'ul lazina allazina hum fi misli bina'i tannuri fa innahum az zawani ce amma mutanen da suke maza da mata tsirara waɗanda suke cikin wani gini kamar tanderu wato sama da faɗi ƙasa a tsoke sama da faɗi ana ruruta wuta ta ƙasansu suna ta ihu annabi ya ce to waɗannan mazinata ne mazinata ne ake musu irin wannan azaba kuma aka sako su cikin irin wannan abin kunya saboda suna yin wannan abin da Allah ta'ala ya haramta a ɓoye wai ka a gansu to yanzu Allah ta'ala ya tsiraita su ya fito da su fili sannan kuma aka yi musu azaba ta ƙasa saboda da gaɓoɓinsu na ƙasa suke laifi aka azaban ma sai aka yi musu irin wannan da ta dace da irin laifinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sanda aka aka babbako musu wuta ta ƙasa sai su ta ihu sai ta ƙara suna rubuji to wannan munasaba ce da za ta samu yi ishara zuwa ga ga wani kilif da ake ta yawo da shi wai rugugi da ihun 'yan wuta ne wasu masu bincike a ƙarƙashin ƙasa masu haƙar ƙarƙashin ƙasa suna haƙa suka je suka hudo hudo bangon nama sai suka ji wani zafi suka na'urar wato da ta fuda gurin wani zafin da ba a taɓa jin irinsa ba suka tabbatar wannan ba zafin gurin ba ne wani zafi ne na musamman daga nan kuma sai wani sauti na maza da mata na ta kururuwa sautin da babu wata na'urar da za ta iya fidda shi a yadda labarin fa yake faɗa ƙarshe sai da aka yi ta rarrage shi aka yi ta rarrage karfinsa aka yi karfinsa da wasu na'urori sannan ya iya fitowa shi aka sake shi bayan da a ɓoye shi wata jarida a ƙasar turai ta buga labarin kuma daga baya har ya bayyana Shikenan wasu daga cikin malamai na musulmi sai suka yadda cewa eh gashi an gano ashe akwai lalle akwai azabar kabari tunda gashi wasu a ƙasar rasha su azakov shi ne shugaban binciken wai shi azakov shi ne shugaban tim ɗin da suke binciken shi ne ya jagoranci tim ɗin kuma aka ga aka samu wannan har ma wata coci suka yi hujja da wannan akan abin da ya zo a cikin littafinsu a cikin old testament a cikin attaura na cewa wutar jahannama a ƙasa take suka ce to ga hujja ta bayyana da take tabbatar da wannan kuma daga cikin malamanmu kamar irin su abdulmajid zandani na ƙasar yaman shi ma ya ɗauka aka rika bazawa kuma raka samu kuma daga cikin mu ma nan malamanmu dai wasu ma don aka yadda to ala hakika wannan abu ne da bai kamata musulmi ya yadda ba bai kamata ba bai kamata ba na farko kana da nasussuka da annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda suka nuna cewa babu wanda zai ji yake jin azabar da ake yi wa kabari sai annabi sallallahu alaihi sai dabbobi waɗannan su kaɗai ne amma al'insu wal jin astaqalan ba ta ji ba ta ji wannan shi ne abin da ya tabbata a hadisai da dama hadisin jabir hadisin anas hadisin sabit eh, zai ibn sabit duk sun bayyana wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake ba mu labari in an binne mutum a kabari idan mumini ne gashi gashi za a yi masa tambayoyi ya ansa a nuna masa gidansa na aljanna wanda idan alkiyama ta tashi zai shiga ce amma in kafiri ne ko munafuki aka tambaye shi waye annabin ka waye ubangijin ka waye annabin ka waye littafin ka zai ce la ajri la ajri ha ha la ajri la daraita wa la talaita yace bai sani ba su buga masa wata guduma aka fa yasrahu sarkhatan wa fa yasihu sayhatan yasma'uha kullu shay'in illa al-insu wal jinn ce yayi wani ƙara in suka dake shi da gudumar da kowa zai ji in ban da mutum da aljan annabi ce sai mutum ne da aljan ba za su ji ba haka nan hadisin jabir lokacin da yake gaya mana annabi sallallahu alaihi marra bi nakhli najjar ya shiga wani gona ta banu najjar kabilar banu najjar a madina sai ya fito a tsorace fa kharaja fazi'an mufzi'an ya fito a tsorace a firgice yake cewa suwaye aka binne ana aka ce ai wasu mutane ne a jahiliya aka binne nabi ce laula an tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min azab al-qabr ma yasma'ani ba dan kada ku daina zuwa makabarta kai matattun ku ba da sai in roki Allah ko ma ajiyar da ku irin abin da nake ji na waɗanda ake wa azaba kabari kaga wannan khususiyya ce ta annabi sahabbansa ma ba su ji ba bare kaza wani aza aza kom sahabban annabi ma ba su ji ba ba su ji ba amma yanzu a daga yawo abu ana sa maka sai ka ce baka san technology na duniya ba dan an hada sauti wani hayaniya hayaniya wannan sama da haka ma sai a hada wanda zai san sauti yanzu ko a nan katsina ko su malam abdullahi sai su hada maka irin wannan sauti a ce da wannan za ka yadda annabi ya ce banda mutum da aljan ba sa ji sai shi kadai a cikin mutane Allah ya wari kuna karanta hadisin gawa idan aka ɗauke ta idan saliha ce idan gawar ta kwarai ce za ta riƙa ƙaddimu ne ƙaddimu ne a yi maza a kai da a yi maza a kai ne saboda irin bishara da aka yi masa lokacin mutuwarsa sauri yake a raba shi da wannan makarar a kai shi gidansa da zai sha ba amma idan ba saliha bace annabi su ce, idan ba saliha bace zai rika cewa ya wai da ha aina zabu na biya. ya wai da ha, ya kai kansa ya kai kansa ina za ku kai shi ina za ku kai shi annabi ya ce, kowa zai ji amma banda mutum da aljanna haka wannan harka ce ta gaibu a cewa wani yahuda ya je ya hudu abin nan sannan idan wutar a ƙasan ƙasa can ƙasa take a fa labarin cewa kai sun yi haka kilomita sha hudu kilomita sha hudu haka kure ƙasa ta farko ka kure ta biyu ka kure ta uku ka je har ƙasa ta bakwai ƙasa bakwai ne Allahu zai halaka sab'a samawatin wa min al-ardi su ma bakwai ne kamar ƙasa su ma kwacin-kwacin sama ne tafiya daga ƙasa zuwa sama ta farko bangon sama ta farko zuwa bangon sama tafiya shekara 500 ce to a ce wasu wani tim wai sun sa na'urar su wai sun haƙo kilomita 14 kuma shikenan sun taɓo jahannama kuma kuma kai ka yadda har ka ɗauka wannan wani abu ne da za ka yayata su can suna nan suna maka dariya sai ashe ku haka ma kuka gina addinin ashe ƙarya kuke gina addinin akai gashi mun yi ƙarya kuna hujja da ita ku zama abin izbili wannan ba zai yi rayuwar kabari rayuwa ce ta barza ba irin wannan rayuwar ba ce rayuwa ce ta barza saboda haka da za a binne wani a cikin kabarinsa daga ba a je a tona shi ba za a ga alamar ko an fafasa masa kai ba mala'iku sun zo sun gwamgwamje shi ba za a gani ba in wanda ake gwamzan ne ba za a gani ba a ce a birna wani arni wani dalili ya sa a tono kabarin ba za a ga komai ba amma ana yi ko ba a yi za na yi ita kuma jahannama yadda wato nusus suka nuna da aljanna da wuta sai bayan an yi tashin kiyama ne za a kai dan aljanna aljanna za a kai dan wuta wuta waɗannan abubuwan duk da ake kwatance a kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam mafarki ma ya gansu amma dukkan wani wanda ya saban Allah yi kafirci ko ya abin nan kangararsa in Allah ya yi zai shiga wuta to sai alkiyama ta tashi shi yasa ko fir'auna Allah cewa ya annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya sai ya ce me wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-azab kaga wa yawma taqu wa yawma taqumu as-sa'a sai ranar alkiyama ne za a ce fir'auna ya shiga wutar amma ana masa azabar kabari cikin ruwan da ya nitse ana yi tai masa azaba a cikin sa ba dare ba rana shine guduwan wa ashiya Allah ya ce amma ranar alkiyama sai a ce to a shigar da su azaba kaga sai ranar alkiyama shi yasa Allah ya ce yaqdumu qawwahu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar fa bisal wirdul mawrud ranar kiyama zai wuce zai zo gaba shi fir'auna yana jan tawagarsa a baya ya kutsa da su wuta haka Allah ta'ala ya faɗa amma zabar kabari wannan wani abu ne na gaibi gaibi kuma in ba abin da Allah ya gaya maka ba baka da wani abin da za ka iya tabbatar da shi ko da wani malami ne zai baka labarin gaibi in dai ba alkur'ani da sunna ya ɗauko ba za ka yadda ba bare kafiri ya baka labarin gaibi rayuwar rayuwar kabari ta gaibi ce ko ba za a fito da kabarin nan ba sai alkiyama ta tashi wa nufiqa fi suri fa idahum min al-ajdati ila rabbihim yansilun qalu man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ما وعد الله وصدق المرسلون ما وعد الرحمن وصدق المرسلون الله تعالى yake cewa wani fi khafi su lokacin da aka yi busa a kaho busa ta biyu fa'idahun min al'ajidati ila rabbihim yansilu daga nan ne zaka gansu daga cikin kaburburansu suna kwarara zuwa ga ubangijinsu sai su ce man ba'athana min marqadina waye ya tashe mu daga baccin mu wannan shine abin da Allah mai ramaye yayi alkawari zai faru wannan shine abin da manzanni suka faɗa kuma sun yi gaskiya فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون كاقا أشيرانا القيامة أكبتها الكبري duk wani wanda ya mutu a cikin kabarinsa in wanda za ni'imta ne a kabarinsa yanzu ake masa ni'ima ba a cikin wuta ba bare a ce an hudo bangon jahannama wani ya jo karan mutane a cikin kabarinsu ba wanda kuma na san ana binnewa kilomita sha hudu a cikin kabarinsu a cikin kabarinsu ake musu azab wanda farkon wanda zai fito da kabari shine wa shine ya rasu shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce awwalu man tanshaqqu anhu al-ard yawm al-qiyamah ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard yawm al-qiyamah nabi ce ni ne farkon wanda kasa za ta tsage in fito shi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ne farkon wanda zai fito Shi ne farko wanda zai fito saboda haka bai dace ba kowane abu ya zo musamman abin da ya shafi gaibi a ce wasu arna har har a rika tsorata mutane da wannan wani malami ma da zai sa wa mutane wai ya zo da shi a kwamfuta zai sa sai da ya wata barazana ya ce to duk wanda yake da karyayyar zuciya wanda yake da karaya ya tashi ya fita a fitar da mata a fitar da yara zai saka sai da ya tsorata jama'a sannan ya danna kuma kuma kuma ni ban jola abin tsoro ba saboda haka wannan ba daidai bane a ta yaya tashi a matsayin wani abu hujja mu mun yadda akwai azaba kabari tunda na suka sun nuna haka ba wani abu ne da ake da ake a kansa yace wa amma ar rajul alladhi ataita alayhi yasbahu fi an nahr wa yulqamu al-hijara fa innahu akilu riba mutumin da kazo ka samu yana ninkaya a cikin a cikin ƙorama wato ƙorama ja ja ƙorama kamar jini ana jefa masa wato abin lomar dutse a bakinsa zala ce to maciyin riba ne maciyin riba ne sauraka azabar da za a rikai masa a lahira kenan wa amma rajulul karihul mar'at الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم yace amma mutumin da yake mai mara gani a da yake gaban wuta yana rura ta yana kai kawo a daura da ita ya ce wannan maliku ne maliku ne mai tsaron wuta an yi shi mummuna saboda kawai kamanninsa ma ta zama azaba ga 'yan wuta Allah ka kiyashe mu واما الرجل da zai fin الروضه Amma wannan dogon mutumin da yake cikin dausayi fa innahu ibrahim annabi ibrahim wa ammal wildanul ladhi hawlahu yaran da suke daura da shi fa kullu mauludin mata alal fitra wa fi riwayat al barqani wulida alal fitra riwaya ta biyu ta fi ta fitowa daidai <coughs> shine dukkan wani wanda ya mutu yaran da suke gefansa dukkan wani wanda ya mutu akan fitra akan musuluncinsa wato bai girma ba ya zama ya zama kafiri ko aka haife shi akan fitra faqala ba'd al-muslimin wani daga cikin sahabbai musulmi ya ce ya rasulallah wa auladul mushrikin har ma da 'ya'yan mushrikai duk suna cikin wannan makaranta ta annabi ibrahim fa qala rasulullah wa auladul mushrikin har su har su wannan hukuncin lahira kenan wa amma alqaumul ladzina kanu shatrun minhum hasan amma mutanen da ka gani rabin su da kyau wa shatrun minhum qabih rabin su kuma mummuna fa innahum qaumun khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an tajawaza Allahu anhu su mutane ne waɗanda suka gauraya aikinsu mai kyau da mara kyau to shine Allah ta'ala ya fi musu shine aka ce su je su shiga cikin wannan korama su yi wanka suna fitowa sai ga wannan munin da ke tattare da su ya tafi Allah ta'ala ka yi mana da kyau ka yafe mana ka gafarta mana zunubanmu akwai ta'aziyya akwai dan uwa na wannan majalisin da Allah ya yi wa rasuwa shine mala amur girka ko ah, saboda haka dan Allah a sa shi a cikin addu'a Allah ta'ala ya gafarta masa yafe masa ya yafe masa kurakuransa ya yalwata kabarinsa ya haskaka masa shi kuma ya kyautata namu zuwa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah